Ƙungiyar Association Nigerian de Professionnel du Tourisme et de l'Hôtellerie ita ce ta buƙaci ɗaukacin ma'aikatan gidajen sai da barasa da na otel-otel da sauran wuraren shakatawa su jingine aiki a yau 18 ga watan Janairu daga karfe 9 na safe zuwa karfe 6 na yamma. don nuna hushi kan rashin samun tallafi daga gwamnatin ta Nijar wacce suka ce ta musu alkawalin miliyan 300 na sefa a matsayin diyar asarar da ta same su a yayin tarzomar ta bara. Abdulaziz Daya na daga cikin kusoshin kungiyar ta ANTPH. zanga zanga nan kaga mu ba san hawa ba san sabka ba aka kama duk ma'aikatan namu eh, inda ake shakata da inda ake sabke mai baki an su dai ba san kusuwaye ba dai suka cinna wuta to cikin cin wutan nan kaga har muka kai muka samu asarar rai ga wasu ma'aikatan namu to duk wani abubuwan da suka tattaru ya yi shekara guda muna bayan gwamnati so da kawa don cikin mutanen namu wanda abin ya fara akwai wanda yau kamar in ka gansu da mahaukata da ne daidai da allura da ba su samu ba su da su kidan muna tambayar gwamnati ya dan taimaka ma wa'annan mutanen tunda kamar da doka ta hudi inda ke kare talaka da rayuwar shi da kwanan lahiyar shi haka ya kamata dukiyoyin mu ma a ce an kula da su hukunmu ne muke ne muke gwada ga gwamnati kuma jama'a su tanga abin da ake ciki kuma alhamdulillah kiran ga da muka yi ya karbu ga masu gidajen shakata babu wani aiki da ake ciki na nemi jin ta bakin ministar ayyukan yawon bude ido da shakatawa sai dai an ce da ni tayi bulaguro yayin da daraktan ayyukan bude ido ya ce ba zai yi magana ba akan wannan batu sai da izininta a nasu bangare mabiya addinin kirista na majami'ar ARN sun yi amfani da wannan lokaci na cikon shekarar zanga-zangar nuna kyama ga jaridar charlie hebdo ta faransa domin yin addu'o'in kwantar da hankali da zaman lafiya sannan suka kaddamar da ayyukan ginin sabuwar majami'ar da za ta maye gurbin wacce masu zanga-zanga suka kona a ranar 17 ga watan 1 na 2015 Fasto Sama'ila Labo shine limamin Eglise Bukoki. Tattaruwar dukkan 'yan uwa maza da mata suke taimakonmu domin mu sake gina wannan ikkilisiya amma wannan suna yin shi ƙarƙashin ƙungiyar samaritan spirit ƙungiya ce wadda take mai zaman kanta a nan cikin Nijar. wannan ginin zai lashe miliyan 250 na sefa kuma mun gaskanta ubangiji allah yana da waɗannan kuɗaɗe ko baya ga asarar dimbin dukiyoyin da ta haddasa zanga-zangar ranar 17 ga watan janairun 2015 ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla biyar sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.